مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka ‘yan uwana barkamu da asubahi barkamu da sake kasancewa a wannan rana ta sha biyu ga watan ramadana shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 29 ga watan biyu shekara ta 2000 ko kuma ɗaya ga watan mayu ɗaya ga watan mayu ne yau ba 29 ba um, shekara ta 2026 a miladiya za mu dasa kan karatunmu da muka fara ajiya darasi na biyu kenan ajiya akan bayani akan wannan kazantacciyar sana'a haramtacciyar sana'a sana'a ta Allah wadarai ita ce sana'ar zinace-zinace Allah kiyaye duk wanda Allah ya girmama shi ya kamata ya rike girmansa duk wacce Allah ya mutunta ta ya kamata ta rike mutuncinta ta rike kuma kimarta da ta? sana'ar zina sana'a ce da Allah yake fushi da mai ita sana'ar zina sana'a ce da ta baya zuwa alheri ga mai yinta Allah ya aibanta aikata zina a cikin ayoyi na alkur'ani da yawa a cikin suratul furqan Allah ya faɗa ya ce walladina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika a athama yudha'af lahu al-adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana Allah ya ce bayan Allah na ƙwarai muminai na kirki ba sa shirka da Allah ba sa hada Allah da wani wajen kira ba sa yin kisan kai a kashe rai da Allah ya haramta ba sa yi sai da haƙƙi sai da izinin shari'a wala yaznun ba sa yin zina shine mahallin shahi ba sa zina wanda ya aikata haka to wannan ya aikata laifi kuma zai gamu da azaba ta ubangiji akan wannan ta yadda Allah zai ninka mai azaba yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana kuma a wulakanta shi ya tozarta a cikin wutar jahannama saboda zina kawai wannan matar ta daina daga murna ke ke da zaki hana ai surutu kina daga mana murya ke ba zaki hana duk wanda zaki mata magana ki sun koya ki mata magana yanzu magana ki tana shiga cikin magana da ake yi a daina daga sauti ina yi musu magana sun koya musu magana Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya alamu wa antum la alamu Allah ya ambaci ainihin wato zina da alfasha ne abinda ake nufi da alfasha laifi da zunubi da sabon Allah duk mai aikata zina mai yin alfasha ne waɗanda suke so su yada alfasha da labarin alfasha suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira Allah yana sani ko ba ku sani ba Allah ya sifanta zina da cewa aiki ne na shaidan kuma umarni ne na shaidan shaidan ne yake umarta a yi zina kuma shaidan ne yake yin kwalliya da ado wa bani adama yaji yana son ya yi zina daman kira akan a aikata alfasha tsarin shedan ne kuma yana cin ce shetan take-take da hanyoyi da shedan yake bi wanda yake yana batar da abdallu na batattu sa Allah ce a shetanu ya'idukumul fakara wa ya'murukum bil bilfasha. idan mutum zai ciyar sai shaidan ya tsoratar da shi ko zai kashe kuɗi wa addini sai shaidan ya ce da shi tab ai zai talauce shine ya da kuma rufakara kuma shi yake umarni da albasha a cikin suratul bakara wa man yattabi khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari duk wanda ya bi hanyoyin shaidan take-takensa to lalle ya sani shaidan yana umarni da alfasha ne yana umarni da munkari kuma Allah ya tsoratar da mu bin shaidan saboda duk inda kika ga mazinaciya to almajirin shaidan ce haka mazinaci ma almajirin shaidan ne wala tattabi khutuwati shaitan innahu lakum adu mubin inma ya'murukum bis-su'i wal fahsha' wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun a cikin suratul baqara gashi nan dai ayoyi barkatai da Allah yake ta kasantar da bin shedan da ya masa da'a kuma ya haramta alfasha ga dukkan wannan al'umma قل إنما حرم Ma الفواحش ما ظهر ma وما a cikin suratul araf a cikin sahih bukhari da sahih muslim riwayar abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi annabin rahama yana faɗa La'ada ahada aghyara min Allah ba wani wanda yafi Allah kishi aikin san kishi ke kan mace ne ba sai an gaya miki kishi ba to ba wanda ya kai Allah kishi min ajli zalika harrama al-fawahisha saboda kishin Allah baya so a saba masa ya haramta a ninka aikata alfasha daga ciki akwai zina Allah yana kishin ya ga ɗan adam yana aikata zina yana aikata sauran alfasha wanda ya bayyana da wanda ya buya da masu yi a fili da masu yi a dama ita zina ai bin sha'awa ne bin sha'awa ne kuma ita sha'awa kowa ma yana da ita sai wanda bai da lafiya amma me yake tsare sha'awar tsoron Allah da ka tuna sai ka je ai Allah ya haramta ba zan yi ba yanzu ai duk mun zo nan bakin mu a rufe yake muna azumi amma wataƙila a cikin akwai masu jin yunwa inda za su ci abinci za su ci da za su ga abinci da ba dan azumi ba ne za su ci akwai to amma me ya hana mu ci abinci yanzu tsoron Allah to haka idan mutum ya sha'awar zina ko wani ya yi ƙoƙari ya jaki ta hanyar zina ya tada miki sha'awa to ki tuna akwai wani ki. wanda ya fi kowa girma ya haramta miki wannan abu sai ki ce ba za ki ba kuma da yawa maza suke yaudaran mata su lalata musu rayuwa da yawa mace tana da kunya tana da kamewa to amma in ta fada hannun mutumin banza Allah ya jarrabe ta da son fasiki da mu'amala da fasikai kawaye to shi ne sai kiga ta fada cikin wannan kazanta daga baya kuma a zo ana tada na sani ana wayo Allah an shiga uku ya za a yi ya za a yi kuma shi abu ne da an an riga an yi shi an yi shi kawai in dai an riga an yi shi to an yi shi kawai kar ku jefa kanku cikin wannan ƙazanta iyaye na mata kada wata ta bari wani mayaudari ya yaudare ta ya lalata mata rayuwa ko da aurenki ko baki da aure ku kiyaye mutuncin ku kiyaye mutuncin ƴaƴanku masu zuwa kar ku bar mummunan tarihi a ce yau 'ya'yanki suna jin bakin labari da ake yadawa a kanki a gari cewa ai tana aikata alfasha shi yasa annabi ya kore imani kwata-kwata ya tabbatar da fasikanci ga duk wanda yake aikata ainihin wato wannan jarima wannan barna wannan tari. imamul bukhari ya yi babi ya ce babu ismu zuna babi da yake magana akan laifin mazinata ko zunubin mazinata ya ce Allah ya ce wala ya mutanen kirki ba sa yin zina ya kawo hadisin ikirima daga abdullahi dan abbas Allah yadda da su ya ce manza Allah ya ce la yazni abdu hina ya yazni wa huwa mu'min a wata riwayar la yazni zani hina ya yazni wa huwa mu'min duk lokacin da mai zina zai yi zina to sai an zare imaninsa duk mazinaciya lokacin da za ta yi zina sai da aka cire imanin abin tashin hankali akwai wanda aka kama ta da ita da ɗan'uwanta uwanta mazinacin suna haɗe suna wanne suka mutu sai bambare su aka yi Allah ke Allah gyara halin haka mai shan giya wala yashrabu wala yashrabu hina yashrabu huwa mu'min mai shan giya ma ba zai sha giya ba face sai an zare imanin sai ya dauki giya ya sha baya shan giya da imani haka zina ma ba a yinta da imani duk wanda za ta yi zina sai an cire imanin an zare haka shi ma sai su yi su zina bayan sun gama ne kuma a dawo musu da shi su abin da ake gudu tsautsayi tsautsayi wala yaqtulu wa mu'min annabi yace duk mai ɗaukan makami ya kashe wani to baya kashe wani yana da imani in dai zai ɗauki makami ya kashe wani to sai an zare imaninsa sai ya kashe wanda zai kashe ma ya ce ultu libni abbas kaifa yun zau anhu iman ko kaifa yun zau imanu anhu yace yaya za a zare imani ku daga zuciyar mutum ya ce haka za kun ga yadda na yi hannuna ɗin nan wa shabbaka bai na ihi ya haɗa tsakanin 'yan yatsunsa ya ce mutum yana tare da imaninsa kamar haka ne da zarar ya zo zai yi zina ko zai yi sata ko zai yi kisan kai sai a zari imanin lokacin da aka zari sai je zina sai je kisan kai to ba ma wannan ba sai ya gama ba fa in taba ada ilaihi hakaza idan ya tuba to shine imanin zai dawo amma in bai tuba ba ya ji daɗin ya yi ko ta ji daɗin ta yi zanen tana tunanin bari ma ta dada karawa ko tana tambaya shi za a sake komowa to ba imani wallahi lokacin da ke karanta waɗannan hadisan Ko koyaushe ina karanta su akan al'amuran zina ɗin nan abin yana ban tsoro kuma yana kashe min jiki sosai da mutane sun san haɗarin wannan bala'in da ba su buɗe gidajen zina ba da ba su bar 'ya'yansu suka lalace ba da ke ma ba ki ba da mutuncinki ga wani mara mutunci ba akwai hadisai da yawa lokaci ba zai bari mu faɗe su ba wannan hadisin bukhari da ya rawaito shi akwai maganganun malamai da yawa da suke magana akan saban Allah ne zina kuma yana cikin kaba'irar zunubi manya-manyan zunubi da manya-manyan illolin da zina suke tabbatar wa ɗan adam duniya da lahira shi sa don Allah iyaye ina neman alfarmarku. duk lokacin da yarki ta cire kunya duk lokacin da yarki ta cire kunyanta alaji duk lokacin da diyarka ta cire kunya ta ce ita a yi mata aure to a ji a yi mata aure a neman mata mijin da ya dace a yi mata aurenta matsuwar ce ta kai matsuwa mutum yana gaba zai iya jurewa ba sai ya ci shi a masa aure don abu zanki ba za a miki aure ba Yau, diploma ma kin gama ballantana ki NCE ki je ki digiri to wallahi baki isa ba ki daina kamun magana aure a gidan nan kin isa kaza kaza wani lecturer a wata jami'a wata rana ya ji na irin wannan magana ya kira ni yake biya mu yace to shi ya faru a makarantar su ya gani yace yarinya ce tana so ta yi aure ita aure take so ubanta kuma ya ce sai ta yi boko dama ita take da ra'ayin ta bokon da dama dama a'a ita kawai aure take so tace a batta ce aure ta kare mutuncin addininta in ma za a yi karatun ta yi a gidan mijinta ya ce bai yadda da wannan zancen ba bai san karatun nan ba ya jefe ta ya ce mata inji na zaki ki je ki kamun kwali na digiri ki je ki yarinya ta zo tana ta faduwa a makaranta in ta jaraba ba za ci ba da ƙarshe sai aka samu labari wasu masu ƙaramar zuciya suna binta ta ba da mutuncinta don ta ci jarabawa shi ne kyatsin ya zo hannunsa ya kira ta yi ciki, me ya kai kike wannan rashin mutunci ta ce na san na yi laifi amma idan ina da laifi babana ma yana da laifi na ce ya mun aure na ce ya mun aure na ce ya mun aure ya banna ne aure ni karatun nan ba san sa nake ba ya ce in ma zan zan yin jin kawo masa kwali sai na gama digiri zai mun aure irin wannan mummunan tunani da wasu iyaye suke da shi wallahi ba daidai ba ne idan yarinya nan tana da laifi to ubanta ma da ya tilasta mata yana da laifi kuma yanzu kya tona uwar da ta haife ta ita ba ta yi karatun ba karatu yana da kyau ga ya mace in tana sha'awa kuma tana da amana za ta iya kare mutuncinta har ta gama karatun na wannan yana da kyau ya mace ce karatu muna goyon baya kuma muna kwadaitarwa a yi akwai ma buƙatar ya mace ɗin ta yi karatun amma kowa ba kowa ba ne kowa ba iri ɗaya ba ne da kowa idan wani zai iya wani ba zai iya ba yanzu a cikinku akwai wanda tana da cikin wata uku wata hudu ba ruwanta tana yin azuminta ba ta damu ba amma a ciki ku akwai wanda wallahi ba za ta iya yi ba su ma za ta yi ta yi jikin ba iri ɗaya ba ne to haka sha'awa ma take wata sha'awar ta babba ne wata kuma matsakaiciya wata kuma karama wata ma kuma babu ma sha'awa da haka iyaye ku daina irin wannan mummunan tunani kuna ɗora 'ya'yanku akan mummunan ra'ayi wanda ba daidai ba daga cikin matsalolin da zina take haifar wa dan adam bayan ya yi shi shi ne za a zare masa imani saboda ya aikata wannan jarima ɗin idan an ce mutum yana da imani yabo ne amma yan ce bai da imani suka ne da haka kenan mazinaci bai da imani duk mai zina bai da imani duk mazinaci ba ta da imani a lahira kuma mustahiqqun lil wa'idi wal uqubati sababi fisqihi ya cancanci narkon azaba da uquba da Allah zai yi masa shi mai zina saboda fasikancin da ya aikata haka ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari ga hukuma ta duniya idan an kama shi a ƙasa da ake shari'a ne idan kuma ba a kama shi ba ga hukuma nan ta lahira an tsoratar da zina kuma an ce zina ka ba ba'irar zunubi ne a shari'a sannan duk wanda ya taba aure to shi zina kan mata fadari a kansa duk wacce ta taba aure ta kuskura ta fita ta je ta yi zina to ita hukuncinta kisa ne jifa za a jefe ta aya ta zo a cikin alkur'ani cikin ayoyin da aka shafe karatunsu amma aka tabbatar da hukuncinsu Allah ya ce duk wanda ya taba aure namiji ko mace aka kama shi ya zina a ɗauki duwatsu a ta jifansa sai ya mutu jifan nan fa uwa tona rami za a yi abin ne ki a bar iya ƙugunki ko kunkuminki a tsaye da ke a sa ki a fili a bakin gari a ce kowa ya ɗauki dutsen da zai iya jifawa a yi ta jifa sai an kashe ki wanda ya jefa kunnanki ya yi daidai mai jefa hancinki ya yi in wani ma ya ce shi katon dutse zai ɗauka wanda da ƙyar zai daga shi sai ya je daidai kanki ya ran kwaɗa miki shi duk bai laifi ba farjin humal batta jaza'an bima kasaba na kalan min Allah kuma idan za a kwana ana jifansa bai mutu ba shari'a ta ce za a yi ta jifansa sai ya mutu kwana ana jifa idan yana da dogon rai aka ai yana motsi yana motsi ko tana motsi a jefe ta wannan fa an yi za an yi wannan hukuncin a zamanin nan Muhammadu akwai wanda aka yi musu wannan hukunci kuma da hukuncin mace da namiji a wajen uqubar zina duk ɗaya ne haka ko musulmi ko kafiri aka kama inda ana shari'a sai an yi masa ba a ce ai wannan mace ce ayi a hankali a kyale ta a wannan ai ba musulmi bane har wanda ba musulmi ba idan aka kama shi a ƙasar musulunci kuma an kafa doka kar ayi yazo yayi to kun ji hukuncin mai aure mai zina yanzu matar aure da take cin amana take da mijinta kuma take bin maza a waje da ana aiki da shari'a in an damke ki aka kama ki za a yi ta jifan ki sai kashe ki amma abin tausayi yau mace dana da aurenta za ta iya ba da mutuncinta abokin mijinta ya lalata ta ko bazawara ba sai an ce mai aure ba ko bazawara ai bazawara ta taɓa yin aure ai wanda ya taɓa yin aure ake nufi ko da bai da aure a lokacin ko namiji ya taɓa yin aure ya saki matarsa yana barna yau zina wasu sun mai da ita sana'a ba sa jin nauyi ba sa tsoron kowa wani ya ce yayin dai kana da kudinka ba damuwa saboda ku mata ta hanyar kudi ake halakar da ku saboda Allah ya jarabe ku da kwaɗayi da son kyalkyalin duniya da son ɗanɗano kuda wajen kwaɗayi akan mutu sai kun yi haƙuri sai kun kai zuciya nesa to wanda bayi da aure fa yarinya ta taɓa yin aure ba yaro bai taɓa yin aure ba aka kama sun yi zina bulala ɗari za a kwantar da mutum a samu tsumagiya mai tsawo mai kauri mai zafi a yi ta zabgawa mutum jikinsa zai fashe kar ya fashe ya yi ihu kar ya yi ihu ya gudu kar ya gudu wallahi sai an gama zuba masa guda ɗarin nan cip cip idan daga nan ana zabga masa zai gudu ya je ɓilliri saboda gudu a bi shi sai an zabga masa ita kuma ba a cewa don Allah a ɗan masa guda goma idan ya huta a kara masa a a take za a zuba su a kukkumbure ki gadon ki, kuma a gaban mutane wale shahada azabahu ma ta'ifatun min almu'minin qur'ani yace yi musu azaba da za a yi wa mazinata to a samu mu'minai su halatta su sha kallo ba a yi wa ɗan zina ana nufin mai yin zina ba a yi wa mai zina hukunci a ɓoye a cikin ɗaki kama a shiga ɗaki a ja labule a tsabga mai tumaku ina a ƙofar sarki ake yi ko a kawo mana shi nan kan bariki mu zazzabge shi ko mu zazzabge ta wai hanyar yanzu ba ku ɗoruta ba har yanzu jikinku bai sanyi ba da wannan mummunan abu da da kin ga yarinyar ki tana yawan alaka maza yawan waya waya buge bugen waya wasa da maza abubuwa to ki ja mata kunne ke ke rike kanki ke kama mutunci ki ke kare darajar ki ke ba a gidan nan ba maza maza a nemo mata wani dan kawunta ko dan babbanta a hada ta da shi a tattare su a ce yalla lakum dinukum waliya din tafi maza da ke doki mana abin kunya wanda mu je mu auren da ke don Allah ko sadaka ma ku ba da ita a wani kuwa tattara ta ku ba da ita sadaka in mijin ya ce bai da sadaki ku ce ɗauki ka je bashi ka biya daga baya <laughs> ba ku so ai halal ne ai ana iya yin auren sadaki a bashi ai da ta zo ta aikata wannan mummunar barna da kazanta wallahi gwanda ai mata haka wannan ijima'i ne na malamai wasu ma malamai suka ce wanda bai da aure idan ya yi zina to a kai shi gidan kurkuku shekara guda kuma tunda wancan mai aure kashe shi za a yi bayan an miki bulala ɗari sai an fidda ke daga garin ku an kore ki shekara guda tare da tsumagu azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce ya wala yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin cikin suratul mu'minun a suratul nur aya ta biyu musamman Allah ya ware wannan aya ta hukunci wa mai zina namiji ko mace kuma ku duba aya sai Allah ya fara kiran mace azzaniyatu wazzani mace mazinaciya da namiji mai zina saboda me ai namiji ba zai yi zina ba sai mace ta yadda ai ita ce uwar gulma uwar yaudara ma yaudariya ita za ta halakar da namiji na yadda ana iya yin fade a yi mace tilas a yi mace dole imam ibn kasir ya ce الزاني لا يخلو a. imma an yakuna bikran wa huwa alladhi lam yatazawwaj dama mai zina bai zai kasance ba face ko dai ya zama saurayi ne ko budurwa wanda ba saba aure ba ko muhsanan ya zama wanda yake alladhi wati'a fi nikahin sahiha wa huwa hurrun balighun aqil wanda ya sadu da mace a aure na sahihin aure halattacce kuma ya zama ɗa ne balagage. mai hankali ya ce duk wanda ya zama bikir fa amma idan kana bikiran lam ya tazawwaj fa inna haddahu mi'ata jalda budurwa ko matashi da ba saba aure ba haddin su bulala ɗari kama fil ayati sai kawo kuma hadisin abu huraira a cikin bukhari ya ce tagribu am bayan an yi masa bulala ɗari kuma a kore shi daga garinsu a kai shi wani gari shekara guda ya ce fa amma idan kana musanan idan kuma ya zama bazawari ne ko bazawara ce ko da aurenta ko da aurensa ko ya taɓa aure ko ta taɓa aure wa huwa alladhi qad a fi nikahin sahihin wa huwa hurrun balik wanda ya taba saduwa da mace a aure sahihi ingantacce kuma yana da balagaggi aqil mai hankali yace fa innahu yurjam to wannan jefe shi ake haka wannan bayani yazo a cikin tafsirul qur'anil azim na imam ibn kasir mujalladi na uku shafi na 261 turawa makiya Allah masu gaba da dokar Allah wanda suke taimakon a yi zina a yada zina shi yasa suka hana ƙasashen musulmi ɗabbaka shari'ar musulunci yanzu da wata mijinta za a kama shi ya je ya yi zina da wata a kawo shi bakin gari a jefe shi 'ya'yansa su zama marayu ha ina jin gobe wani ba zai sake yi ba da wata budurwa mai rawar kai tana wannan za a kama ta a kawo ta gari a zabje ta da Tsumago guda ɗari sannan a kore ta a garin a da ita can wani gari shekara guda bata dawo ba wata ta ji nauyi ta ce za ta yi zina to amma sun cuce mu sun hana mu bin dokar Allah yadda da ka zo za ka yi wannan sai a kawo maka dokar banza wai yancin ɗan adam amma gashi ana kashe mu a daji ba magana yancin ɗan adam da barayi suna sace mu ba maganar yancin dan adam su suna fada da Allah ne suna fada da shari'a ne su ba sa san addini an ba wa mutane sakewa da saba wa Allah da aka kun ji hukuncin mai aure a yi ta jifarsa sai ya mutu da tsarar kin shiga gidan miji wallahi haɗarin da yake tunkara ki kenan ki san da wannan kai ma da zarar ka taba yin aure kisa kuɗin. haka dan luwadi mai neman maza ko macen da ta yadda aka neme ta ta dubura ƙazaman mutane ƙazantattu marasa ƙyama dabbanci da rashin hankali ko mijinki ne kuwa ba a ba shi dama ya zo ya keta dokar Allah a kanki ba hadisi ya zo daga ubada ibn samit annabin rahama yana cewa khudu anni khudu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila ku karba daga gare ni ga sako Allah ya bada hanya al-bikr wal bikr mi'at jalda namiji da ya sadu da budurwa mara aure ita ma yarinya shi ma yaro bulala dari wa tagribu am wasayibu bisayb al-jald wal rajm idan an samu bazawari wanda ya taba aure da wanda ta taba aure suka yi zina to ai musu bulala a wannan riwayar kan sai an yi bulala ɗarin kuma a jefe su aljadduwar rajul wannan hadisin muslim ne akwai maganganun malamai dangane da hada tsumagiyar da kuma jifan gaba ɗaya ba shi muke tattaunawa ba na dai karanta muku hadisin ne kawai abu huraira yake cewa da shi da zaid bin khalid suka ce wata ranar kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun faqala muna gurin annabi kawai wani mutum sai ya tashi sai ya ce an shiru kalla illa ma qadaita bainana bi kitabillahi ya annabi ina hada ka da Allah ina maka magiya dan Allah kai mana hukunci da littafin Allah فقام خصمه وهو أفقف منه وكان منه abokin musunsa sai ya tashi ya fi shi fahimta sai ce ikri maina na bi kitabin lahi wa azalli e shi ma abokin jayayensa ya tashi ya ce ya rasu lai kai na yadda kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah amma ina neman kai min izini zan yi magana Wannan Allah ya ce ka ce kai bayani yace inna ibn hada kana asifan ala hada fa zana bi mar'atihi wannan mutumin da ya tashi ya rasulullahi yace maka ai hukunci a tsakaninmu da littafin Allah ɗana ne yake masa aiki a gidansa ɗana ne boyi-boyin matarsa ɗana ne ɗan aikin gidansa ɗana ne direban gidansa ɗana ne mai sharan gidansa ɗana ne ɗan aikin gidansa ɗana ne mai aikin wahala a gidansa don Allah yana so ku riƙe hadisin nan kuma ku kula da ɗabi'ar mu yau ta ɗaukan yaro namiji a sashi yana aiki a gidan mace yaro balagagge yana miki aiki ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya fa mun haɗu a nan ne saboda mu yi karatun nan mu gaya muku gaskiya magana al'ada da ɗabi'a da kuke yi wallahi ku gyara akwai haɗari ɗaukan yaro balagagge yana maka aiki a gida yana keɓanta da kai shaidan yana gindayawa shaidan ya iya sa miki sha'awar yaron nan sama da sha'awar mijinki wanda wannan ya faru da yawa kamar yadda mai gida yake ƙin sha'awar matarsa ta sunna ya zo yana sha'awar 'yar aiki nawa aka samu mai gida yana yana zina da 'yar aikinsa wani lalatacce tsohuwa ce ma amma sai da iya neme ta sai kun kula sai kun gata a alhamdulillah mu akwai kaza da kaza da wayar sauransu namiji ya je da ko ni balagagge ya ajiye shi a gidansa mace ba ta sa hijabi ba a kula gandan gandan ya shiga kicin ɗinki gandan gandan ya shiga toilet ɗinki gandan gandan wasu saboda lalacewa fa na rantse da Allah balagaggun maza ne karci suke dafa musu abinci kuma tana zirga zirga da su in an yi magana su yan boko ne suna da wadata bokon ki na banza ba ki abin shari'a ba ku je gaban Allah wallahi sai kun ba da bayani kuma duk wanda yi shiru bai gaya muku ba ya yaudare ku da wadatar ku za ku saba wa Allah ga mata da yawa ku ta yi inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan a madakata yana jira wannan fa sahabbai ne ɗaya ce ya rasulullahi ɗana ne yake aiki kana asifan asifan ajiran yana aikin ƙodago ana biyansa kullum yana yi wa iyalinsa aiki a gidansa kwatsan fazana bimra'ati kawai sai ɗana ya zo ya zina da matarsa ku ji ba wannan fa a lokacin annabi muhammad a lokacin manzan Allah ɗan aiki ya yi zina da matar gida yanzu wani mai gidan ba zama yake yi ba ko kuma bai da hali mai kyau ko kuma matar za ta zo tana nuna bukata ya kore ta ya wulakanta ta zuciya ta dauke ta da sha'awar yaron ta shigar da shi ta lalata da shi ga kisar annabi yusuf kuna gani ga kisar annabi yusuf walaqad hammat bihi wa amma biha laula an ra'a burhana rabbi matar sarkin nan ai neman annabi yusuf ta yi da kokawa fa kala ma'adallah Yusuf ya ce Allah kiyaye ni innahu rabbi ya hasana yaya mai gidana ubangin iban gidana ya zo ya mutunta ni ya kimanta ni ya kawo ni in yi aiki a gidansa in zo in yaudare shi in yi lalata da matarsa ashe matar aure tana iya neman dan aikin gidanta mutanen gari matan gari wannan abun kunya da mai yayi kama matar sarki imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi racce ga fara ubba so ya dauke ta ta ga yaro mai mata aiki ta neme shi an yi abun kunya a gari wallahi mu dai mu ji dadi ba kaza kaza kaza sai ta gayyato su ta ce ku zo gidana gaba daya matar sarki ta yi kira ai kowa dole ta fito ta jera su ta ce yusuf ya yi wanka yana matashi gyara jikinsa ya fito ta gabansu ta ba su wani abu kamar kubewa suna yankawa suna yanka suna yanka yusuf ya zo wucewa duk suka yi ta yayyanki hannayensu saboda tsabar kallon kyakkyawan halittar yusuf ba su ma san sun gudu tsire hannayensu ba faƙala tikhruj alaihinna فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه suka yi yanki hannayensu kawai haka sun hangale baki suna ta kallo suna yanka ashe yatsar suke yankewa saboda tsabar kallon yusuf ki rabu da mace in ta ga abin da take sha'awa abin da take so suka ce subhanallahi wannan ai ba mutum bane sai matar sarki ta ce eh yanzu za ku ce ba mutum ba to wannan yaron ne fa kuke zargi na wai na neme shi na yi laifi ne don na nemi wannan ta ce na neme shi amma fasta asam ya ƙi yadda ya ƙi daga yau kar in sake jin wata a cikinku tana suka na a gari cewa na nemi wani to me yasa yau mai gida zai ɗauko ɗan aiki ko direba yana keɓanta da matarsa ka sa matarka da direba a shiga mota ba Ingilas a ɗaga AC ka ce kai min ita Abuja ka dawo da ita daga ita sai shi wallahi ba daidai ba ne lalacewa fa ta kai yanzu fa wani yaro ne fa ya nemi matar matar ubansa ubansa ya je ya auro yarinya amarya mai dan hali ne kawai ya kama soyayya da yarinyar matar ubansa ba kishiyar uwarsa mutane kun bar gidanku ya zama gidaje kamar na maguzawa da haka wannan sahabi yake cewa innabni hadha kana ajiran kana ajiran fa zana bi imra'atihi yayi zina da matarsa yace faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa khadim yace kaga lalle dana bai maka daidai ba yayi maka zana da matarka amma ina so mu rufe asiri a rufe wannan zance ga ga ga ga dabba guda ɗari ga kuma bawa na baka kyauta ka karbi dabba guda ɗari a rufe zancen nan kuma ga bawa a maimakon a je masa abin da za a yi masa na hukunci ka yi haƙuri yace sun masu altu rijalan min ahlil ilmi sai na tambayi wasu mazaje cikin mazuwa ilimi a wajen lokaci suka ce kai wannan hukuncin bai yi ba suka bani fa akhbaruni anna alabni jaldu mi'a wa taghribu am suka bani labari cewa kai ai lalle ɗanka sai an masa bulala ɗari tunda yaje je ya yi zina da wata mata sannan kuma sai an ɓoye shi ce kara guda wabdu ya a alamra a hada ok suka ce gashi abin da zai faru wa alamra a cihi rajin? sai kuma masu ilimin suka ce mun matar wannan mutumin kutun da ta taba aure ita ba bulala ɗari za a yi mata ba tun da dai ta taba aure ta yi zina da yaron gidanta to a kai ta a jefe ta sai ta mutu dan ki sani in kina da wannan mummunan sana'ar kin shiga uku wanda take niyya kaza kaza za ta wannan barnar kin shiga uku duk matsi duk inda mai gidanki ya watsar da ke zubar da ke baya baki hakin ki in zai gyara gyara in bai zai gyara bai sallame ki ki je ki ki yi sabon aure amma ki zo kina zaune a gidansa waya yana neman maza ne ita ma bari ta je ta nemo nata subhanallah ko yana neman mata ne ita ma bari ta yi nemi maza ba za ki iya jure azabar Allah ba ranar tashi alkiyama da haka malamai a wancan lokacin suka ce kai ɗanka bulala ɗari matar mai gidansa kisa shi ne ya ce bai yadda ba kaza kaza shi a zo wajen annabi sai an yi hukunci da littafin Allah shi mai matar. wanda Allah ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsa la aqdiyanna bainakum bi kitabillah wallahi sai nayi hukunci tsakaninku da littafin Allah bainakuma bi kitabillah المئة شاه والخادم raddun ‘yan awakinka guda ɗari da bawan da ka ɗauko ka bayar don a rufe zance a gama hukunci an mayar maka ba za a karɓi awakinka ɗari ba kuma ba za a karɓawan ba ɗanka da kake neman ka fanshe shi kar a mai tumagiya manza Allah ya ce wa alabnika jal dumi'a wa tagribu am za mu yi wa ɗanka bulala ɗari kuma za mu kore shi sai ya bar garin nan shekara guda bai zai dawo ba wabdu ya unais alamra ati hada unais maza maza kai sammako ka dauki matar wannan mutumin matar nan hajiya da ta yi zina da yaron gidanta hajiya da karamar zuciya ta kama ta ta je ta bi dan aikinta ta yi zina da shi ko direban gidanta ta yi zina da shi ko ma'aikacinta ta zina ko wani abu ko mai bayan fulawa ta yi lalata da shi saboda sha'awa yace fa in i'tarafat jumha? in ka tambaye ta ta tabbatar cewa lalle ta yi zina da wannan yaron tana matsayin uwar gidansa uwar ɗakinsa kuma ta yi zina da shi to ka je ka jefe ta da alaiha aka yi sammako aka je aka samu wannan mata unai ya same ta Yace ke hajiya kindi kindi kindiya aka yi ta ce kwarai an yi haka lalle an samu kuskure ta nemi yaron gidanta kuma sun sami inna ya ce to annabi ya ce a ce da ke kwananki ya kare yau za a jefe ki ta ce bismillah malama haka aka ɗauki matan nan aka kaita sai da aka jefe ta gaba ɗaya amma da aka jefe ta annabi ya ce ta yi tuba tuban da da za a raba wa mutanen duniya gaba ɗaya da tuban ya ishe su yanzu wannan matar yanzu wannan matar ba ta yi imani ba a zo a gaya mata a ce ga hukuncinki ɗan aikin da kika yi zina da shi ya jawo miki kisa za a kashe ki ta ce ba komai tun da haka Allah ya rubuta na yadda ta yi sallama da miji da 'ya'ya ta je ta tsaya aka yi ta jifa sai da ta mutu ta samu gidan aljanna to ke yanzu waye zai jefe ke wancan wancan zai sa jefe ki babu ba a yi wannan hukuncin za ki tafi ne cikin bakin ciki da fushin Allah ki tafi da ɗabi'ar da Allah baya so to wannan hukuncin haka aka aikata shi ibnu qudama yake cewa wa kad sabata ar-rajmu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wa fi'lihi maganan jefe mazinaci ya tabbata daga manzon Allah a bakinsa ya tabbata daga manzon Allah a aikinsa yace a cikin hadisan da suke tushbihul mutawatir wato za wato za sun yi kama da hadisai ma mutawatirai kuma yace wa ajma alaihi ashabu rasulillah sabon manzan Allah gaba ɗaya sun yi ijima'i? kawai in dai an kama mazinaciya mazinaci masu aure aka kama su sun taɓa yi a jefe su a kashe su gaba ɗaya yace wala khilafa fi wujubil jaldi ala zani idan lam yakun muhsana babu wani sabani akan wajibcin ainihin wato su magiya ɗari da za a yi wa mazinaci in ba mai aure ba ne ba kuma giya ɗari sannan kuma wanda ya taɓa yin aure a kashe shi na isa muku da saƙon Allah na isa muku da amanar Allah ya rage gare ku fata na ku ji abin da na faɗa ku je ku yi aiki da shi karki kusanci zina wala taqrabu zina karki sha'awar zina duk abin da saurayi zai zo ya miki da sunan aure akwai mayaudara wani wallahi ba auren ki zai ba kai idan ma auren ki zai yi karki yadda ke makana masa ki bashi dama ya taba jikin ki hakuri a daura aure a yi na sunna ku tafi ku je ku yi auren ku wannan shari'a ne amma haka kawai saboda namiji ya mai da kai ya rena ka ya je ya ɗebo sha'awa sai ya zo gidanku ya yi maka abin da zai maka ya tafi ya barka da baƙin ciki saboda baki da kima baki da daraja kin mai da kanki kamar jaka kamar karya me zai baki equivalent to abin da ya miki na cin mutuncin ki ga taba darajar ki kuma lokacin da kika bari namiji yake miki abin da yake miki wai ba kya tunanin yarki budurwa da zaki haifa ba kya tunanin ƴaƴanki maza da zaki haifa akwai wata mai kishi a cikin ku yau da za ta ji labarin ta gama tarbiyyar yarta wani ya keɓance da ƴatta yana lalata mata yarta to ke ya aka yi kika bari kina aikata wannan ƙazantar tun da na fara karatun nan yau a tsume kuke ha wala a tsume kuke ai ina gane ku inda ina karatun da kuna so ina ganewa ina yin bakwa so ina ganewa yanzu da maza nake ragargaza da an ta yage baki ha wannan tana taba wata ha yi wallahi ayya malai an birke. ni wallahi ta ai ya san halin su ayi amma yanzu ku da yake tsiyar ku ake faɗa ai shiru kuke yi kabbaran ma na san ba ta dole bane dan kan ne magana ne ba ba ta ba ta sha'awa kawai dai kuna yi dai kawai tunda an ja aya kwa dan sa da Allahu akbar Allah ya yafe muku to muna roƙon Allah ya mana sa a yanzu haka din nan insha Allah ta'ala a babban masallacin juma'a na mai mai kaltingo sarkin kaltingo akwai mata irin ku sun ninninka ku daiwa na makarantun boko ne nce ne yan sakandare ne matan aure ne suna can suna jiran mu za mu je mu musu wa'azi da aka saba shekara shekara ana yi suna ta waya insha Allah shi yasa yau na zo da dan wuri eh da haka insha Allah ku yi hakuri sai gobe za mu sake haduwa kuma a ina ganin babu tambayoyi eh babu babu tambayoyi saboda yanzu mu hau hanya ku ta kora mana addu'a duk gudun da zamu yi da mota Allah ya tsare mana ita mu falla gudun mu je mu same su mu yi musu karatu mu sake dawo, da yamma kuma za mu yi wa maza su ma insha Allah ta'ala su ma za mu yi nasu za mu kuma dawo gida a nan garin za mu abin nan za mu sha ruwa insha Allah ta'ala to lalle gobe akwai labari kun ga nuna din nan kun ga wannan hannun duk sun mutu tsofaffi ne masu zama a nan dama da hagun dina duk ga hoton wannan tsohon ta rasu inna lillahi ya yi can ladan ta rasu a nan ba ta zo ba ranar wancan shekarar ta zo har muka dauki hoto da ita muka gaisa da ita yanzu ba sanin ta rasu ba ku gaya mun ba إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إيه yau ai gwanda bata mutu ba abu ya aka yi kakashe mana tsohuwa bata mutu ba kin ga ki daina ɗauko magana kina gaya malam baki tabbatar ba ana ɗauka ne yanzu an ce ta mutu kin ce bata mutu ba to gashi yar uwarki tana ta tabbata da suna Allah ta sa ta da aljanna inna lillahi wa inna ilaihi kun ganta dama wannan form din na na dattawan mu ne nace na cewa abdu ya rubuta rubuta mun sunan su da da hotunan su zan rinka gane su duk shekara yau ga shanu hannuna ya cika duk an mutu ashe mutuwa yake haka inna lillahi wa inna ga dada Ibrahim ma dada Ibrahim ita ma unguwar bayan tasha ita ma ta rasu Allah ya ji kanta ga Fatima Muhammad mai shekara 90 unguwar dan Fulani ita ma ta rasu Allah ya ji kanta ga Kaltume Alhaji Tasiu mai shekara 70 unguwar Jonjo ita ma ta rasu ga ga Asana Adamu unguwar Bakasi ita ma ta rasu ga halima usman shekara tamanin unguwar tsamiya ita ma ta rasu ga mamma ashura ashura ta rasu Allahu akbar na tuno mamma ashura duk waɗannan ba suna zuwa su gaishe ne a gurin nan ke za a tsofaffin nan su ne manya-manyan ɗalibai na fa dama da hagun ɗin nan inna lillahi a rinka ce Allah ji kansu halimatu musa ita ma ta rasu unguwar tera amina isa shekara saba'in unguwar take ita ma ta rasu hadiza yakubu shekara hamsin da biyar unguwar shodali ita ma ta rasu maryam bello shekara sittin unguwar sarkin yaƙi ita ma ta rasu hafsat muhammad shekara saba'in da biyar a unguwar wato kan bariki ita ma ta rasu wannan na san fuskarta wannan matar Hauwa Muhammad shekara sittin da hudu kan bariki a Watabot ta rasu Aishatu Adamu kaka shekara saba'in kan bariki Watabot ita ma ta rasu Aishatu Muhammad innayiya inna'iya yanzu wannan inna'iyan ta rasu Allahu akbar unguwar sarkin yaƙi ita ma ta rasu Fatima Muhammad shekara saba'in unguwar Akkoyel ita ma ta rasu kun ga mata wanda take sa bakin gilas din nan kun ganta wallahi ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi ga Amina Bello unguwar makera ita ma wannan na santa amina bello unguwar makera ita ma ta rasu habiba ɗanladi shekara 60 unguwar tebur ita ma ta rasu ga talle inusa daga dondoriya shekara 65 ita ma ta rasu aisha adamu bcj shekara 70 kan bariki ta rasu ga adda'iya adamu ziko ita ma shekara tamanin ta rasu Allahu akbar ga tsohuwa ta na mutum ya kirki mai baiwar Allah ka abu mun yi rashi wallahi Fatima Alhaji dan dada shekara ɗari shekara ta ɗari unguwar sarkin noma ta rasu ita ma waccar waccan waccar yaya cabbe ladan ita ma lokacin da ta zo ta ce min yau malam shekara na ɗari gashi ta ma haura ɗarin, ta rasu tsakani da Allah an yi mutuwa da yawa hab shi yasa in na duba sai na ga fuskokin wasu bangan su ba wallahi la ilaha illallah yanzu da suna gari da da su za mu yi karatun nan Allah ya ji kansu Allah ya ji kansu Abdulalle aje a daɗa bugo mini wani fam ɗin nan duk tsofaffin nan ka ɗauko mai ɗaukan hoto ka ɗaukan min hotonsu a sa min sunansu a sa saboda in rinka ganin su ina tuna su wacce ta mutu ka gama mata addu'a inna lillahi wa inna ilaihi amma ku kan ko mutum goma ma ba a kawo min ba shi ko ba la ku tafi ba sai dai su yi gaba ko to Allah Allah Allah kiyaye Allah kiyaye Allah mana afuwa Allah ya ji kansa rahama abduka ci gaba da ajiyewa insha Allah ta'ala ربنا عليك توكلنا وإليك أدمنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين